المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد قال الإمام الحافظ رحمه الله كتاب الحج قال رحمه الله باب الجلال للبدن باب الجلال للبدن har yanzu cikin kitabul hajj mala ya kawo babi abinda ake saka na shimfidu a bayan raƙuma akan musu shimfiɗa. ko da yadi wanda yake mai kyau musamman waɗanda za a yi hadaya da su akan sami yadi mai kyau a lullube su da shi to shi ne ka kawo wannan babu, ma'ana hukuncin yin haka cewa abdullahi dan umar ya kasance yana sanya ma baƙuma irin wannan mayafai da ake ɗaurawa a bayan dabba na. بسم الله الرحمن الرحيم وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا شك من الجبال إلا موضع السلام السلام موضع السلام وإذا نهرها نزع جبالها مخافة أن يفسدها الدم ثم يتصدق بها قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بن سعيد حدثنا سفيان حدثنا سفيان آه، عن ابن أبي نجيب المجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتصدق بجبال الدنيا التي نقضت وتنحرت وبجنودها. وانا يا كاو حديثي آه، اثر guda ɗaya عبد الله dan عمر ya ce abdullahi da umar ya kasance idan ya sanya ma wato gudun ɗinsa wannan shimfudu. wanda ake lullube dabba da shi baya yagawa sai dai kawai yana fitar da wajen tozan yana mishi mafita haka kuma abin da ya sa yake yin haka idan ya soka ma'ana ya soke dabbobin yana cire wannan mayafin daga jikin dabbar saboda gudun kan jini ya taba ya bata domin yana sadaka da wannan mayafin wannan shimfidin da ake daura akan yi sadaka da shi ana ta yi wani yana da bukatarsa to akan sa sai a yi sadaka da shi to sai kuma hadisin aliyu radiyallahu anhu ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce ni in yi sadaka da wannan shimfidu da ake sakawa a bayan raƙuma kina abdullahi dan umar ya samo asali ne daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ya ce na yi sadaka da wato fatin idan ana sadaka da fatin abin da aka yanka na hadaya da kuma da abin da ma'ana ya shafi irin wannan kamar an akwai jidal din da wanda suke amfani da shi Kada babu man ishtara hadiyahu min al-tariqi wa qalladaha babu wanda ya sai hadaya daga hanya sannan ya kada abin hadayan nasa ya tafi da shi wannan babin kamar ya gabata a baya tabi ya kawo shi saboda wani dalili ne na قال رحمه الله تعالى حدثنا ابراهيم بن منذر حدثنا ابو بكر حدثنا موسى بن عقبه عن نافع قال اراد ابن عمر رضي الله عنهما حجه قام حجه حرب الله في احد بن رضي الله عنهما فقيل له إن الناس كانوا بينهم قتالا ونخاف أن يصدوك بعض لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إذا أصنع كما صنع أشهدكم أني أوجبت أمرك حتى إذا كان بالظاهر بيضاء قال ما شأن الحج والعمرة إلا واحد أشهدكم أني جمعت حجة مع عمرة وأهدى هديا مقلدا اشتراه حتى قدماه فطار بالبيت وانصفى ولم يزل على ذلك ولم يعلم من شيء حرم منه حتى يوم النحر فخلق ونحر a wannan hadisin na wato abdullahi dan umar ya yi niyyar aikin haji ala ama hajjatin haruriya alharuriya eh, su ne alkhawarij su ake kira haruriya mana saboda nan ne wani gari ne da ake kiran shi harura nan ne matattaransu al-khawarij wanda suka yi fito na fito da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam musamman Aliyu dan Abi Talib ma'ana suna kafirta shi suna kafirta ma sauran sahabbai wani ana kira su khawarij aqida su shine wanda ya aikata babban laifi su suna cewa khalidun muhallalun finna haka dan wuta ne suna da wasu abubuwa da yawa na aqidu waɗanda suke munana kusan a iya cewa burbushin akidinsu ne yan boko haram suka goya na ganin cewa da kayi ɗan ƙaramin laifi ko wani abu na laifi ana ganin kamar ta fita a musulunci wannan burbushin akida ne na alkhawarij kuma har yau akwai su kuma suna da daula babba ah, ana kiransu al'ibadiyya wani bangare ne ko al'azari ba wani bangare ne nasu suna na a kasar da ake kiran ta umman, kasar umman a yau mai capital musa kusa da Bahrain wannan kasar mafi yawancinsu suna kan wannan aqida ta ibadiyya gane ko suna sukan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana suna adawa da shugabanci su suna ganin ba su cancanci shugabanci ba waɗannan su ake kira al su ne alhawari sune ne al'ibariya akwai bangarori daban-daban a cikinsu akwai al'azarika suna nan da yawa ma'ana suna da waɗannan akidun nasu ba sa yadda da shugabancin ali ko ukman da dai makamantansu da sauransu to shekarar da suka fito akan za su je aikin haji zamanin abdullahi ibn zubai radiyallahu anhuma sai aka ce ma abdullahi dan umar lallai fa fitowar mutanen ne yana nuna akwai yiwuwar za a iya samun yaki a wannan aikin hajji haka ta iya yiwuwa a hana kama yin aikin hajji sai ya ce ai Allah madaukakin sarki ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana yace zan yi abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata yace ina mai shaida muku cewa ni na dauki niyyar umara har sai da yayi nisa kai wajen da ake kiran shi albaida wani farfajiyar fili ne ka bar madina ka kama hanyar makka sai ya ce to ai umara da aikin hajji abu ɗaya ne ma'ana sun shiga cikin juna ana iya haɗa su a yi su lokaci ɗaya sai ya ce ina shaida muku cewa ni na haɗa aikin hajji da umara ma'ana zai yi kirani kenan sai ya zo da hadayensa wanda ya siya a hanya wannan shine shahidin babin da ya ce babu man ishtara ya fi tariq wa qaddada ya siya a hanya sannan kuma ya ba sa mishi wannan alama har sai da ya iso garin Makka yayi tawafi sannan yayi safa da marwa sannan bai ƙara komai akan haka ba ma'ana bai yi aski ba domin da ake yayi aski yana nuna zai tamattu ke to sai bai yi aski ba bai yi tahalluli ba duk abin da ya haramta a gare shi ma'ana ya tsaya kan wannan haramcin bai aikata ba har sai ranar goma ga wata ranar yanka sai ya yi asi ya yanka abin yankansa to sai ya ga cewa ya riga ya yi tawafinsa na aikin haji da umara a tawafin da ya yi na farko ma'ana tawafin da ya zo na farko wanda ya gabatar din nan wannan tawafin din shine na umaransa sannan kuma shine tawaful kudum ɗinsa sannan sai safa da marwa a lokacin shi wannan safa da marwa sai ya zama shine a madadin safa da marwa sannan aikin haji kuma shi ya sa ranar goma ga wata din tawafi kawai ya yi na aikin haji da yawan nan tawafi shine tawaful ifara sai ya ga ba zai ƙara komai a kai ba domin ya riga ya gabatar da tawafin shi na umara ma'ana ya haɗa aikin haji da umara a cikin abu daya don haka shi yasa bayan ya gama ya ce to haka na gama zala sallallahu sallam ya aikata sai yi kamar yadda mazala sallallahu sallam ya aikata kana babu zakki rajuli albakara baqara an-nisa'i min ghairi nan babu mutum ya yanka saniya ga matansa ba tare da ya shawarce su ba ma'ana ya musu layya ya yi layya amma a madadinsu da sunansu ko kuma ya yi hadaya na aikin haji ya siya ma matan shi misali hadaya ko matan shi in sun kai su bakwai misali kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar in sun kai hudu yanzu ma'ana ya tara su a cikin hadaya duka malamai sun yi tufaki cewa ana tarayya a cikin hadaya daga mutum bakwai to amma ƙasa da mutum bakwai in sun yi ƙasa ma za su iya tarayya wannan in sun yi babu laifi gane ko wannan kila wani ƙari suka ma kansu kila mutane hudu ne suka ga za su sai saniya su yanka sharaɗi ne sai sun kai bakwai ɗin yana nuna bakwai ɗin yana wadatarwa amma sun zama ƙasa da bakwai ba ba ne dila su iya yi to manzala sallallahu alaihi wasallam ya yanka shanu kuma yanka saniya a sunna shine asali ita saniya ba soke ta ake yi ba raƙumi ne ake soke shi raƙumi sunna ne ka soke shi ma'ana a tsaida shi a daure ɗaya daga cikin ƙafafuwansa sannan sai a zo da wani abu abu baranda ne, babba yana tsaye nan sai a ja abin nan ɗin wuyansa wannan shine annahar to wannan shine sunna a raƙumi amma duk abin da ba raƙumi kuma ba yanka shine sunna a cikinsa amma ba laifi mutum in ya musanya misali sai ya yanka raƙumi ya kwantar da shi ya yanka shi yankan ya yi amma dai ya bar abin da ya fi cancanta ko kuma saniya a maimakon ya yanka ta sai ya soke ta da wannan abu ba za a ce bai yi ba ya yi amma ya saba amma dai ya yi ya bar abin da ya fi cancanta ne kawai al'afdal shi ne ita saniya ya yanka raƙumi kuma a soke shi to sai shi ya yi kishiyan sai ya yanka raƙumi ya soke saniya to wannan yayi aks wani abu da yake mustahab abu ne na kwadaitarwa ko misali ya zo rabo ya ce bari ya yanke ya soke rabo duka in yayi ba laifi yayi amma dai abin da aka fi so shine abin da ya zo ka yi shi na asali an gane ko dan haka saniya da rago da duk abin da ya kasa da su ana yanka su amma ne ana soke shi to anan abin da ya sa malamai suka ce saniya ana yanka ta da Allah madaukakin sarki ya ce inna Allah kuma an tadbahu baqara yace an tanharu ba ce an tabbahu bakara ku yanka saniya da haka azzabbu ake ma saniya ba annahar ba in gane ko amma mutun yayi wancan din ba laifi kuma sannan babin yana nuna hadisin da zai zo a karkashin sa yana iya yima wani ya gabatar mashi da wani abu ba tare da sanin ba kuma zai tarayya da shi a cikin lada kamar yanzu kana da mata ba tare da ka gaya mata ba sai ka yi layya da sunanta ba laifi layyan ya je wajenta kuma kai ma kana da lada amma dai da sunanta kai misali ka ce allahumma hadha an fulana an zauji fulana ko an zaujati fulana wannan yayi ko misali kama wani namiji Allahumma hadha an abi kayanka wannan da sunan mahaifinka aw an akhi aw an ammi aw an khali wannan duka ba laifi kana iya ma wani yanka da sunansa kai ne ka siya amma shi kama kuma zai kai zuwa gare shi in gane ko kaman wasu sukan yi wannan misalin yace ko ya je aikin haji sai ya ce to ai ya saba yi ma iyayensa lahiya zai iya biya daga cewa musu ba laifi zai iya yi ko da ba shi ya yanka din ba amma ya wakilta wanda zai yanka din amma da sunan su wannan ba da laifi don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata haka ga matayensa na'am wa rahmatullahi ta'ala حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في خمس باقين من ذي القعدة لا نرى إلا الحج فلما دنونا من مكة فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه حج إذا طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يحل قالت فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت ما هذا قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه قال يحيى فذكرته للقاسم فقال أتتك بالحديث على وجهه wannan hadisin na Aisha radiyallahu anha tana ba da labari mun fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rage kwana biyar zulqa'ada ya kare na ranar 24 kila suka fita na zulka'ada in ya kai kwana 29 na ko a 24 saura kwana biyar ya kai haka sun fita zulka'ada daga madina ta ce ba abin da muka yi niyya inda aikin hajji da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da muka kusa da makka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci duk wanda bai da hadaya tare da shi idan yayi tawafi yayi safa da marwa to ya yi aski ma'ana ya ajiye ya yi umara ke sai kuma ya ya kuma aikin haji lokacin da zai ɗauko da haka ya umarci duwan da bai da hadaya ya canja niyyarsa ta aikin haji ta zama umara da haka sai suka mayar da aikin hajjinsu ya zama umara to bayan nan sai ta ce sai aka shigo mana da nama ranar sallah akwai masaukinsu da aka musu masauki ta ce ranar sallah sai aka shigo mana da naman saniya sai na ce a wannan naman daga ina kuma ana ba ta san da shi ba waye ya kawo sai shi wanda ya kawo musu shine ali radiyallahu anhu ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya yanka ma matayensa kaga anan ya ce nahara na ya soke ma matayensa a cikin waɗannan abubuwan da ya yanka sai ya yanka guda ɗaya da sunayensu mata yadda ya aikin hajji da su ya aikin hajji da yawa daga cikinsu akwai aisha akwai sauda akwai safiya ne ko da dai sauransu ya yi aikin hajji da su wanda ambatansu ya zo a cikin wasu bangare na hadisin jari kamar misali eh, ita safiya ba ta yi dawafin bankwana ba yake cewa a hadisatu nahiya ko haka nan sauda bayaninta ya gabata ta nemi izini cewa a barta ta je ta gabatar da wani abu da wuri ko kuma ga aisha ita ma ta samu matsala don haka ya yi aikin haji da matayensa ya yi aikin haji da matayensa waɗannan su ne dai ambatansu ya zo ƙarara a cikin hadisa amin da yawansu suna nan da yawa wanda ya aikin haji da su to shi kenan sai ta ce wannan ne kuma daga ina wannan sai aka ce mata ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne yanka ma matayensa mana ya yi yanka da sunansu haka inda sun wuce mace ɗaya ya tara su ya ce wannan ya yanka musu da sunansu ma'ana ya musu layya ko ya musu hadaya duk yana iya ɗauka domin ba su da abin hadaya to sai ya haɗa wanda ya rawaito hadisin wato ya ambatar ma alƙasim shine ibnu muhammad ibnu abi ya ce to lallai ta baka labarin hadisin yanda ya zo ba ta rage ma komai a ciki ba قال باب النحر في منهج النبي صلى الله عليه وسلم في منى abin yanka in an tafi da shi shi wannan hadaya din ana yanka shi amina ne an gane ko ana yanka shi amina amma dai duk inda aka yi yanka kuma dai cikin haram ne yankan yayi amma dai asali shi ne ana yankawa amina amina din akwai daidai inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yanka akwai inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yanka Amina din inda yake dabda jamra ta farko ita ce ta farko da ake fara jifa daga gefanta kusan gefen masallaci tunda anan ne masaukin sa da haka anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yanka to amma dai saboda sauki ga al'umma yanzu in ka ce kowa da suke tafiya aiki haji mutum miliyan kaza kowa zai yanka inda annabi ya yi kaga ba zai yi ba idan a wahala ko yasa yace na yanka anan amma duk mina ta yalwaci mai yanka inda ka zo kai yanka a mina ma'ana duk inda kai yankan yankan yayi ba sai wannan daidai wajen da yayi yankan ba so daidai wajen da yayi yanka kila waje ne wanda yake takaitacce to an kace kowa da kowa yanzu zai je yanka a wajen kaga abin ba zai dauka ba shi yasa saboda sauki ga al'umma yace duk inda mai yanka yayi yanka inda cikin mina ne ma'ana yankan shi yayi an gane ko ce yankan shi yayi saboda haka ana yanka a Mina to yanzu ba ma wajen ma ba a yanka nan wajen da yayi din da ma iyakan har wajen jifa an kai wajen yankan can baya can kulewa wajen musdalifa amma dai ba dai saboda uzuri ne wani lokaci yake kawo haka inda yanzu mutanen da suke zuwa aikin haji suna da yawa kuma akwai wasu tsare-tsare da kila a wancan lokacin ba bukatan irin wannan abubuwa kuma ga gama mutanen da suka je da hadaya din ba su da yawa a lokacin daga shi manzo Allah kuma sai wani daga cikin sahabbai da haka ba su da yawa to amma yanzu duk wanda za su yi yankan tamattu'i idan misali mutum miliyan biyu za su yi aikin haji a cikin su aka samu miliyan 1 da 500 za su yi tamattu'i duka za su yi yanka don haka in raguna ne za a yanka rago miliyan 1 da 500 a ina za a je soje daya a yanka to kaga abin ba zai yi ba shi yasa sai aka yi wani waje da ake kiran shi eh, almanhar can wajen yanka can bayan muzdalifa ne ma sai ma ka bar wajen to in ka je zaka samu anan ake ajiye dabbobin anan ake yanka su kuma an yi shi kaman gidan yanka ne abbatuwa wanda yake da tsari da kuma in kana so zaka je ragon da ka siya ka yanka a wajen zaka yi yankanka a wajen to kaga ba ba a bata wajen da yake na wajen zaman mina bane tunda yanzu wajen ya zama kaimomi ne masaukai ne na Allah ce za a yi yanka a wajen yanzu ba ana yanka a nan cikin gari ta wata wasu unguwanni ba ya kake jin wajen ka wuce ba daɗi yayi amma yanzu har kai zaman ka na mina ka gama ba za ma ka san inda ake yanka ba in ba ka je ba wannan warin ma ba ka jin shi kwata-kwata an ce za a yanka rago sama da miliyan ɗaya kan ai ba zai zaune ba wajen da aka su dole sai an mushi wani kane to shi addinin musulunci tsare-tsaren shi yana tafiya da kowane zamani don kar wani ya zo ya ce to ai an tashi daga wajen da annabi yake yanka an kai wani waje wani zai iya cewa haka shi fa yanda ya karanta a bukhari an ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam anan ya yanka dan haka su hukuma da zai ba su kyauta musu ba ya ba za su kawo musu abin yanka su yanka a nan shi ma da kanshi aka bashi aka ce yanka wajen ba zai iya ba ba zai iya ba saboda wajen ba zai dauka ba saboda haka wannan sauki ne ake samu haka kada a dauka cewa dan wasu suna dauka cewa to ai ana canje canje ko kasar Saudiya tana caccanje abubuwa na addinin musulunci ba wai haka kawai ake wasu abubuwan ba ana yi ne saboda maslahar mutane in ba an yi haka ba ba yanda mutane za su samu eh, sakewa su yi ibada da yanda suke so shi yasa zaka ga wasu abubuwa aka daddauke su yanzu kaman wajen jifa in ka kalle shi kaga tsarin da aka mishi ya sha bamban da wani yanzu duk wanda ya je shekara 30 ya yake haji in ka kai shi wajen jifa zai ce shi ba aka yi san wajen ba to amma dai bukata ce ta sa sai an yi wannan tsari saboda a tsare rayuwar mutane kuma mutane dai su sauke abin da ake nufi na ibada abin da ake so mutum ya sauke wannan ibada da Allah ya daura masa kuma yawanci waɗannan abubuwan da suke tattare da ibada, za ka same su abubuwa ne waɗanda suke wasu mustahabbai ne wasu wajibai ne ba wai rukunai bane rukunai aikin haji ba abubuwa ne guda hudu in ka same su shikenan ka samu aikin hajin ka sauran ciko ne in kai niyya ka samu kai dawafi kai safa da marwa kai tsayuwar harfa ka gama aikin haji baka bukata wani abu haka sauran abubuwan ciko ne inda a ce ɗaya daga cikin wannan abubuwan ne aka ce yanzu kamar misali an ɗauke tsayuwar arfa daga wajen arfa to kaga wannan wata matsala ce an ce arfa din a ɗauke ta a yadda ita misali wani gari daga cikin kasashen saudiya kaga wannan shine za a ce to wannan fa kila ana niyyar canja aikin haji ko kuma miƙatocin nan a ce gaba ɗaya an kashe su an kirkiro sababbin miƙatoci wagan aka yi haka za a ce to lallai an zo da wani abu daban ko kuma ɗawafi a ce an hana shi a nan wajen a wani waje za a je a yi duk ba wannan aka yi ba wasu abubuwa ne da suke rataye da aikin hajjin wanda ma'ana ba wai su ne asalin ginshiƙai masu ƙarfi na aikin hajjin ba ciko ne na ibada da haka su irin waɗannan abubuwan akan iya taɓa su in an duba an ga maslaha shi kan shi tawafin za a iya taɓa wani abu yanzu sau nawa ake rushe wani abu na masallaci a ƙara filin ƙawari? duk ana yi saboda me saboda a samu sauki kuma kullum daga ƙaruwa ake yi kuma buƙatar a yi wasu gyare-gyaren daɗa tasowa take wanda ya je aikin hajji shekara 20 da ya wuce ma'ana ya san cewa a inda ake kewaye wajen ɗawafin nan a nan ne akwai wani rami da za ka yi matattaka za ka gangara inda rijiyar zamzam take amma yanzu babu ba yadda za ka yi ka shi ku kaga da saboda mutanen da suke zuwa kila ba su da yawa yanzu yawan da za a ke ba yadda za a yi a bar wannan matattakanan mutane su shiga wannan ba zai yi ba sai aka canja wannan aka shafe shi kaga saboda me saboda tsare rayuwar mutane saboda a kula da abin nan din mutane ko dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi yanka amina amma wanda misali a maka cikin maka ya samu yayyanka shikenan yankan shi yayi wanda ya amina yayi yanka da haka duk inda mutum yayi yankan shi wannan yankan yayi na'am حدثنا إسحاق بن إبراهيم سمع خالد بن الحارث حدثنا عبيد الله بن عمر النافع عن عبد الله رضي الله عنه كان ينهر في المنهل قال عبيد الله منهل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا أنس بن عياض فلا ينسبون العقبة النافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يبعث بهديه من جميع من جمع من آخر الليل حتى يدخل به منحر النبي صلى الله عليه وسلم مع حجاج فيهم الحق فيهم الحر ومن ومن دون. to wannan yana nuna Abdullahi dan Umar dai shi yana kaka tsantsa yana kokarin tabbatar da cewa duk abin da annabin Allah yana kokarin zai yi haka cewa Abdullahi dan Umar ya kasance yana yanka a wajen mayanka me yayi wajen mayanka Ubaidullah ce, inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yanka kaga wannan lokacin dai wajen yana ila jama'ar ba su da yawa ba a canje wajen ba sannan hadisi na gaba cewa abdullahi dan umar ya kasance tun cikin dare a musdalifa kaga kenan yana dauko abin yankan shi tafi da shi har afa to yanzu waye zai yi wannan yawon da abin sa har zuwa arfa a tsayuwan arfa ina ya za yi da abin yanka saboda yawan mutane ga kuma hanyoyi ne yanzu na mota ba wai irin waɗannan sannan ka zo muzdalifa duk mutane ne za samu miliyoyin mutane sun kwanta ina zaka je ka ajiye ka? kai ma kana neman da ka zauna ne kaga dan sako ne zaka ga tsakanin mutane biyu zai ka zo ka soka kanka kai ma ka to sai wani ya ce naji an ce Abdullahi dan Umar da abin sai ce sai na da shi har nan ai kila za sa hukuma su kama ka to zai kawo cinkoso da wahala da abin nan saboda haka yana tafiya da shi cikin dare sai ya zaburar da shi sai ya tafi da shi dan a samu ya shiga kenan har a wannan lokacin ma ana akwai ana ana tsari wajen shigar da dabbobin wajen yanka da haka dan a shigar da shi tare da alhazai yace cikin alhazan nan da suke aikin haji akwai bayi akwai kuma waɗanda suke ayaye ne cikakku na ba a nuna bambanci domin shi Allah ana bauta mishi ne ba wani bambanci tsakanin bayinsa inna akramakum indallahi atqakum aka fihi hur wal mamluk akwai bayi akwai kuma waɗanda suke ba bayi ba duka suna tarayya a wannan wajen da haka ba a bambantawa ala babu man nahara hadiyahu bi yadihi babin wanda ya yanka abin yankansa da hannunsa ko ya soke da hannunsa wannan shine mafi cika an gane ko mutum ya yanka da hannunsa amma babu laifi ana wakilci a cikinsa akwai ibadun da ake wakilci a cikinsu kamar yanka za ka iya ba wani wakilci ka cewa ne in ka sai rabo ka yanka mu ko misali idan uba ne yana da ya'ya ya ce to babban ɗansa ya yanka a madadinsa wannan ba laifi in ya yanka ya yi gane ko to akwai ibadun da wakilci yake shiga cikinsu kamar irin wannan yanka ko tauzi'in zakka ko wani abu makamancin wannan amma akwai ibadun da ma'ana wakilci baya shiga cikinsu musamman idan ya zama ibada ce ta jiki da jiki za a yi ta kamar sallah ba maganar ka ce to yau babban ɗanka da Allah ina jin nauyi a jikina ka ko ni a sallar magariba a nan ba zai yi ba to akwai ibadun da wakilci baya shiga cikin ko misali azumi ka wakilce na azumi in azumin bane ya zo ka yi da nawa da naka ba zai yi ba to haka akwai ibadun da wakilci baya shiga cikin su amma akwai wasu ibadu wakilci na shiga cikin su don haka kaman yanka ya ce to ka babin wanda ya yanka da hannunsa yi da hannun shine mafi cika amma an ka ba wani yayi babu laifi ta yiwu wasu su ɗauka koya abin yake shine kaman yanzu idan ka je aikin haji ko za ka tafi aikin haji wasu tun daga nan najeriya sai a samu wasu kamfanin nuka wasu bankuna ne za su ce to duk wanda zai yi abin yanka mu ya siya abin a wajen mu za mu yanka masa kama wasu bankuna suna yi ja'iz ban suna yi za su siyar ma da mutane wani kafi daga nan in ka biya kuɗin su suna cewa za su je can sai su sai ragon sai su yanka maka kaga wani zai iya cewa to ma'akarmaka Allah ni fa ban gane ba yanzu in na bada kuɗi na anan wani ya je min yayi to shine ma'ana wannan dan yayi yayi ba laifi inda a can din ma masu zuwa kuma sai sun je Saudiya zaka ga kamfanin nuka ne duka suna nan suna siyar da wani abu kofin ake kiran shi kaman receipt ne za a baka receipt din da za a baka a madadin ka ka biya kuɗin ka sai rago su wannan kamfanin da ka ba su sune za su siya ma ragon domin ce kowa zai je sai rago wani ba zai iya siya ba da haka wannan kamfanin nukan su suke ɗaukan wannan tsari kuma daga cikin tsarin shine idan aka sai ragon in kana da wannan takardar a hannunka lokacin da aka aka yi tawaful ifada ranan da aka yi yanka aka yi jifa aka yi tawafi in kana da takardar zaka je wannan mayankar da kanka idan ka je zaka nuna wannan takardar in ka nuna ta za a baka dama ka shiga dogon takarda ne haka idan ka shiga za a nuna ma inda ragunan suke za a ce ka zaɓi wanda ya mace daidai na ka, inda kuɗi ne a in ka zaɓa za a ce kana so ka yanka ko kuma wani ya yanka ma in kana so ka yanka sai a baka ka yanka da hannunka to yayin da zaka shiga za a yage wani abu a cikin wannan takardar yan na nuna cewa ka shiga wani ba zai zo ya sake amfani da ita ba to idan ka je ka yanka kuma shi ma nan za a sake yage wata takarda a ciki to za su tambaye ka a wajen kana son naman ka a baka duka ragon ko kuma kana son kaɗan ko kana son wani abu duk abin da ka ce su ma za su ma wani yana nuna akwai aminci a ciki duk abin da ka ce su yi za su ma wannan kamar ba aikin hajji abin da ya faru ke biya ma'ana zai kuɗi da yawa wasu sun je sun yanka to an ka sake kuma gaya musu su za su cire ma iyaka abin da kace kana so in karfata kace kana so in kayan ciki kace kana so in ma kace kana so duk abin da kace kana so za su ɗiban ma in sun ɗiba za su sa ma a cikin leda in gane ko idan suka sa ma a leda in ka sake zuwa fita za a sake yanke wani abu a jikin abin nan saboda duk hanya ne na kiyayewa dawani wani yana iya zuwa karɓi wannan tiket ɗin ya ta siyar ma da mutane shi to an ka shi kenan za a sa ma ka a leda ka zo ka ka yi abin da ka ga dama da shi ko ka dafa ko ka soya ko ka kyautar duk yadda ka so ka yi da shi to kaga wannan kenan mutum in dai son samu ne in mutum ya biya to ya je yanka da kansa tunda ba a hana ba ana zuwa akan diba alhazai a jagoran jesu a jesu yanka wannan abu idan mutum ya samu dama mafi kyau shine ya yi haka ne domin ya zama dai ya bi duk abin da ake nema na ibadar ta cika domin ake ci ibada ne kamar sallah sallah idan mutum ya yi alwala kila bai wanke wani waje ba kaga ba za ta cika ba to almuhim dai mutum ya yanka da hannunsa shine mafi cika amma idan ya ba wani wakilci wakilcin yayi kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yanka wasu da hannunsa sauran kuma ya ce Aliyu dan Abi Talib ya ci gaba da yankawa da haka ya yanka sauran shi ya yanka guda 63 da hannunsa saura 34 ko 36 da bakwai sai aliyu radiyallahu anhu ya yanka dama guda 100 ne yasa ba wani kaman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wani wanda zai yanka guda 100 duka ya bayar hadaya domin Allah yana neman kusancin Allah yanzu waye wani arda ne wani zargin fulani ne zai wani ni <laughs> yawan shanunsa ko di yawan raƙumanka ko di yawan awakinka ba wani sarkin fa da zai wannan ce ya ba da raguna ɗari a yanka ba ya son komai a ciki na neman kusanci ne da Allah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama huwa huwa kamula fi kulli shay ya cika a komai da komai nasa alaihi salatu wassalam na قال حدثنا سعد رحمه الله ta'ala حدثنا سعد بن مكة حدثنا وحيد عن عيون عن ابي بلادة عن عنس وذكر الحديث قال ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده سبع من قياما وضحى بالمدينه كبشين املحين اقرنين محتصرين وأنا حديث أن أنس Anas yace صلى الله عليه وسلم يا سوكي wato raƙuma guda bakwai da hannunsa amma a tsaye ne na nuna cika shi ne in raƙumi ne a soke shi a tsaye ba a kwantar da raƙumi za a abin nan ɗinsa amma dai an kwantar da shi ba ne amma dai mafi cika shi ne a yi shi a tsaye din kuma ana ɗaure ƙafarsa ta hagu ta gaba guda ɗaya an gane ko sauran guda ukun sai a basu amma za a ɗaura ɗaya to sai a a karce shi haka da wannan abin wanda ya gana suka rafu ya san yadda ake ko ba ka sani ba sai ka je ɗan awaki wani loka kalla ka ga yadda ake ta yi wata shekara ka ci kai da rafu za ka yi lahiya ba laifi sai yana iya yi da shi ya ce sannan kuma a madina mazala sallallahu alaihi wasallama ya yanka ya yi lahiya da raguna gudu sai ya ce amlahaini me amlahaini amla me ya Haini, eh masu jiki eh masu kawo a eh mai kawon yana zuwa karanai ne ya ce karanai ne shi Haini yanzu ake so mai fari da baki mai fari da baki shine amla da haka ko lahiya ne ka zo yi in kana so ka bibi sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a samu ma rago mai fari da baki amma fari da bakin ba ko ina ba in san samu ne kafan daga ƙaurin zuwa ƙasa ya zama baki ne sannan ratsin idan ma ya zama baki ne sannan kan bakin ma ya zama baki shi ne ma da manzo da sallallahu alaihi wasallam ya layya da shi yake cewa ah, bahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama bi kafshaini amlahaini a wata riwaya da zo ya akulani fi sawadin wa yanzurani fi sawadin wa yamshiyani fi sawadin ma'ana suna kafafuwansu bakake ne za ga ragon daga ƙasan ƙwaurinsa zuwa ƙasa za ka ga baki ne a sauran jikin fari idan za ka ga wani ratsin idan shi haka akwai baki ko bakin ma haka to mu ke samu wannan shine mafi cika ma'ana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya layya da irin shi kuma mai kafo wannan shine mafi cika shi yasa a wajen wasu malamai suna ganin ragon da bai da kaho aibi ne a cikin ragunan lahiya gane in bai da kaho aibi ne ko mai karyaryen kaho ko mai kunne dai wannan zai zo a cikin babin layya mana duk abin da ya zama ba a layya da shi to ba a hadaya da shi duk abin da ba a layya da shi ba a hadaya da shi mana duk aibi a cikin layya to aibi ne a cikin hadaya in gane ko haka nan kuma aibi ne a cikin hakika ma'ana ragon da za a yanka na suna da haka yana da kyau a san waɗannan aibubbuka ɗin ta ce yake wasu aibukan wasu malamai sun yi saɓani wasu suna sauƙi a kan wani abu wasu kuma suna tsanantawa wannan zai zo a cikin babin wato asalin lahiya in Allah ya nuna mana da haka manzala sallallahu alaihi ya yi lahiya a Madina da raguna masu fari da baki kuma masu kaho ya kawo hadisin ne a takaicensa amma hadisin yana da tsayi to kenan yana nuna cewa hadaya a can ana iya yi da rago ana iya yi da raƙumi ana iya yi da saniya amma wanne ne ya fi hadaya wanne ne raƙumi ya fi a hadaya ba na aikin haji raƙumi ya fi inda na farko ya fi girma ya fi yawan nama ko ya fi kuɗi kuma an zaka ba Allah madaukakin sarki zaka nemi kusancin Allah da abu kana duba abin da ya fi cika ne ko kana duba abin da ya fi cika to alahi ya fa to shi ba na akwai sabani wasu ce rago ya fi saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da raguna ya lahiya in gane ko to haka alahiya suna ganin cewa rago ya fi amma dai duka abin da ya fi kowanne kai da shi ana duba niyyar mutum innamal a'malu binniyat wani sai yayi hadaya da rago ya fi wanda yayi da raƙumi lada ya fi wanda yayi da raƙumi karbuwa saboda ya tsarkake zuciyarsa yayi dan Allah shi Allah ya ce lan yanala Allah alhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum at-taqwa minkum wanda yafi tsoron Allah shine Allah yake karba daga gare shi inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin Allah yana karba ne daga masu tsoron sa haka komai ana so mu mutum ya zama ya tsarkake niyyarsa za mu dakata a nan babi babi na gaba babu nahlil ibili muqayyadatan tana nuna mana yanda za a soke raƙumi cewa babin soke raƙumi idan an daure shi kenan raƙumi ba a ba a ba a soke shi a sake haka haka babban dabba ne yanzu in ya balle ya san yanka shi za a yi ai akwai damuwa ila sai sai ya cutar da mutanen da suke wajen to shi yasa ake ɗaurewa din da igiya yasa ake daurewa kuma a yanke shi a tsaye Allahu ta'ala a'lam subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk